السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u Sheikh Talhat Salafi rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da majalisunmu na hadifi na mako-mako a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam min kalami khairil anam na babban malami al'allamatu al alaihi rahmatullahi ta'ala yau muna 23 ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1437 kuma yau shida ga watan 11 miladiya 2015 idan ba a manta ba muna cikin kitabu al-buyu'i kuma muna babu rahni wa ghairihi da izinin Allah za mu tashi hadisi na 290 malam ya ce عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرش في سبيل الله فأضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه wannan hadisan guda biyu ‘yan tagwaye na farko an samo shi daga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayyidina Umar ibn al babu wanda bai san shi ba ba baya bukatar tarjama an san wane ne sayyidina Umar an ambace shi an san shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama a daraja shine namba ta biyu bayan sayyidina Abubakar sai shi a khalifanci shine na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da shi da na abubakar ya ce hazani bi manzilati sam'i wal basari indi wannan nan biyun da abubakar da umar su ne matsayin jina da ganina kuma wanda ya rubuta wannan hadisin sayyidina ali ne radiyallahu ta'ala an sayyidina umar yake cewa hamaltu ala farasin fi sabilillah na dauki wani na bashi doki fi sabilillah domin yayi aikin jihadi da shi shine hamaltu na ɗauke shi na ɗora shi a matsayin na ba shi doki ya zama yana amfani da wannan dokin idan za a tafi jihadi shine hamaltu ɗin fa'adha'ahu alladhi kana indahu sai wanda dokin ke hannunsa shi wanda na ba din sai ya tozarta dokin ya bar shi da yunwa baya kula da shi fa'aradtu an ashtariyahu sai na niyyar ne nufin ya siyar min da dokin tunda na ga ya tozarta dokin baya kula da shi sai na yi nufin in she dokin kamar in dawo da kaya na na wa zanantu annahu ya bi rukhsin sai na zaci cewa zai siyar min shi da arha dokin ya kamata kila a kasuwa a sai da shi dubu hamsin to ni kuma sai na tsammani ya siyar min shi dubu goma sha biyar saboda ai asali ni na bashi kyauta shine dalilin ba wai saboda dokin ya tozarta ba a'a saboda ni na bashi kyauta manufar na umar a siyar masa da dokin a matsayin an siyar za a siyar masa da dokin ai dama shi ya bashi kyautarsa to tunda shi ya bashi kyauta kuma ya fahimci cewa baya kula da dokin sai ya ce masa ya siyar masa da dokin amma idan ya tashi siyar masa da dokin ya siyar masa da arha ka kaman ya dawo da kayan shi gida kenan فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ɗabi'ar sahabbai ba su yin abu sai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar yace sai na tambayi annabi sallama fa qala sai yace la tashtarihi kakkace wannan dokin walau la ta'udti sadaqatika kakka dawo ka kwace sadakar da kai kyautar da kai kai sadaka ce kai ka ba da wannan dokin fi sabilillahi a rika jihadi da shi sai ya zaka kuma ka ansa kuma kana tsammanin a siyar maka shi da arha kaman kenan ka dawo da kayan ka gida wa in a'taka hu bi dirhamin ko da ya baka shi ya ce ka hami, ɗaya ne kakka siya kakka siya fa innal a'ida fi hibatihi mutumin da yake kyauta ya dawo ya kwace kal a'idi fi qai'ihi kaman mutumin da yake amai ne ya lashi a riwaya ibnu abbas ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'a'idu fi hibatihi mutumin da ke kyauta ya dawo ya kwace kal'a'idu fi qai'ihi kamar mutumin da ke amai ne ya dawo ya lashe ama kazanta aikin da yayi wa fi lafzin a wani lafazin kuma amma riwaya ibna abbasin dai fa innal ladhi ya'udu fi sadaqatihi mutumin da ke dawo ya sadaka ya dawo ya anshi sadakarsa kalkalbi kamar kare ne ya ƙi use ya amai ثم يعود في قيعه sannan sai ya dawo ya lashe amansa wannan hadisai guda biyu ko waɗannan hadisai guda biyu kamar yadda muka gansu kuma muka ji fassarar su suna magana ne akan hukuncin yin kyauta ko sadaka da kuma kwace sadaka mutum ya yi sadaka ko ya kyauta daga baya kuma ya zo ya kwace to me ake ce ma alhiba a hadisin an faɗan mana alhiba kyauta al-imam al-hafiz al a cikin littafin sa umdatul qari sharhin sahih al-bukhari yake cewa al-hibatu masdarun min wahaba yahabu in an ce Alhiba to asalin kalma ce aikin ta shine wahaba yayi kyauta yahabu yana yin kyauta wa asluha asalin ta akwai wawo so haka hibatun asali wahbatun ne li'annahu mu'tallul fa'i kal'idati ana goge farkon kaman idane daga wa'ada ne koye ta kawo mana dai me ake nufi da ita shi ya ce wa ma'ana hafin lura a harshen larabci idan an ce alhiba isalu shay'i lil ghayr bima yanfa'u a larabci abin da ake ce ma kyauta shine ka ba ka ba wani wani abu abin nan da zai amfane shi idan ka ɗauki wani abu ka ba wani a harshen larabci to wahabtahu ko wahabtalahu ana cewa wahabtahu ka ba shi kyauta ana cewa wahabtalahu ka ba shi kyauta dai ka ɗauki wani abu ka ba wani abin nan zai masa amfani to ka masa kyauta a larabci ke mun gane ai wasu shar'i amma a larabci akai a shari'ar musulunci in an ce alhiba tamlikul mali bila'iwa tamlikul mali bila'iwa shine ka miƙa ma wani wata dukiya bila ba baka tsammanin kai kuma ka samu wani abu kun ga bambancin da ciniki ke ciniki tamlikul mali ne amma me bi'iwazi wane ya zo wajenka sai ya ce siyar min da wannan bira kaga za ka bashi biru shi kuma zai baka min. shi kuma zai baka kuɗi to wannan shine albay'u amma alhiba tamlikul mali bila iwa ka miƙa ma wani wata dukiya ba tare da kana tsammanin wani sakamako daga gare shi ba ba musaya kuka yi ba amma ciniki musaya ne za ka ba da dukiyarka shi kuma ya baka kuɗi mun gane ko kuma cinikin ba ni shiri in baka manda ƙila wani abu za ku yi farfare za ku yi ce wane ban ka ni kuma in baka talabijin kudin su ɗaya dama kaga ciniki ne wannan amma kyauta ita ce sai ka ɗauki talabijin ɗin nan ka bashi duk da a nan gaba za mu ji akwai abin da suke ce mata alhibatu li garbi sawabi ko li garbi mutum ya kyauta amma kuma yana tsammanin ya samu wani abu to za mu ji hukuncin irin wannan kyauta a musulunci amma dai wannan asalin bambanci ne tsakanin ciniki da kuma ne da kuma kyauta kyauta ana ba da ita ne ba da niyyar a samu wani abu ba asali amma ciniki ana yi ne a matsayin musaye ka ba da kaya a baka kuɗi to shine sai ke cewa wa qala al wani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da ake ce masa al kirmani yana cewa Alhibatu tamlikun bila shi sai ya cire me al akwai hikima a ciki a tarihin da al-Imam ya bamu ya ce abin da ake ce ma kyauta shine tamlikun mali bila sai ka mana kalma almal. mal kaman al yana nuna mana cewa kyautar da ake ita ce ta dukiya to shi kuwa al-imam al-kirmani sai ce tamlikun bila iwad tamlikun bila iwad sai ya cire me kalmar almal kenan zaka iya yin kyautar wani abu ba kuɗi ba kaman ilimi ilimi ai ba kuɗi bane ba dukiya ba ne ilimi amana kyauta ilimi za zaka yi wa mutum kyauta ta ilimi to kaga shi yasa sai ya cire almal sai ce tamlikun bilaiwa ka mallaka ma mutum wani abu abin nan dukiya ne a'a abin nan ba dukiya bane wata manfa'a ce bila'iwa ba tare da ka tsammani kai kuma ya baka wani abu ba in ji al-imam al-kirmani aka yi faɗa shi ya ce wa tahtaha a ƙarƙashin wannan kyauta ta kasu gida-gida kal ibra'i akwai kyauta ta farko ita ce al'ibra al'ibra ne al'ibra'u wa hiya hibatu daini mimman alayhi kai ma kyauta bashi wannan ita ce kyauta ta farko kana bin wani bashi sai ka ce ka yafe masa kuɗin to wannan ana ce masa kyauta shine suke ce mishi al'ibra'u da hamza al'ibra wato bashin da kake bin sa ka yafe masa wannan kyauta ce wa sannan kuma akwai sadaka wahiyal hibatu alhibatu li sawabil akhirati ita ce kyautar da mutum sadakar da mutum yake badawa da nufin a bashi lada a lahira ita ma ana ce mata alhiba wal hadiyya sannan kuma akwai hadiyya me hadiyya وهي ما minhu إلى الموهوب abin da kake ba wani dan ka girmama shi? dan kana ganin girmansa ko kana san shi sai ka ɗauka sai ka bashi ita ko sadaka ana ba gajiyayye ne ai kun san sirrin da yasa kenan aka ce annabi da iyalansa ba su cin sadaka gajiyayyu ake ba sadaka sai sa ka ɗauko abu ka ce ma malami ga sadaka malami ba gajiyayye ba ne sai dai ka kawo masa kyauta amma yanayin yadda ake cewa an kama malam sadaka har yara in za a tashi makaranta a rika addu'a ala ba malam sadakan mota ko ba tuki sai ya dana sadaka ana ba kaskantattun mutane ne mutanen da suke ƙasa mabukata su ake ba sadaka amma mutanen da ake girmama su kyauta ake musu to shi ake ce hadiyya haka limamul kirmani ya kasa abinda ake ce ma alhiba ko dai al ibra'u ko as-sadaqatu ko kuma al-hadiyya yace waɗannan su ne ake ce musu kyauta duk da a wasu mazhabobi in ba ku manta ba a karatunmu na baya na makon da ya gabata mun kawo magana da al-Imam Nawawi a cikin Tahbibu al Asma'i wal Lughati nasa ya kawo mana sunayen kyauta kusan sun kai goma ko mun ambace su amma dai waɗannan su ne ke bantattu al-Imam Ibn Hajar yake cewa ومن خصها بالحياة أخرج الوصية daga cikin malamai akwai wanda suke cewa kyauta ta keɓanci idan kana da rai ne to ya fitar da wasiya domin ita wasiya ba a yin ta ba ta tabbata sai bayan an mutu wasiya ba ta tabbata sai an mutu amma ita kyauta ana yin ta lokacin da ake da rai kuma aikin ta ya fara lokacin da ake da rai kaman wakafi da muka yi bayanin sa a karatun baya so daka idan ka ce ka ba wa na kyauta to daga nan take abin da ake bukata a gare shi ya hauzi ya sauri ya karɓi wannan kyauta ya riƙe ta ya riƙe wannan kyautar in fili ne ka bashi to ya karɓi takardu takarda ta shaida cewa ya baka kyauta in abu ne na hannu ya ce ya baka hula to yi sauri ka anshi wannan hula ba sai ya mutu ba amma ita wasiya to mutum ne zai ce idan ya mutu wannan hulai ya bawa ne mun gane to shi ne limamu ibn hajar yake cewa haka to wannan hadisin ita kyauta tana cin abin da aka kwaɗaitar a ayi waɗannan hadisan da muka karanta akwai nau'ukan fikihu da yawa a ciki kuma da ma'anonin da ya kamata mu mai abin da akan su al-imam ibnu daqiq al a cikin littafin sa ihkamul akam yake cewa da aka ce hamaltu ko hamaltu ala farasin fi sabilillah to wannan alhamlu din ka ɗauki wani abun yaƙi ka ba wani to ya kasi gida biyu to shi ne imam ibn daqiq da yake cewa haza alhamdu tamliku liman u'tiya farasa wannan da aka ce hamaltu na ɗauka doki na ba wane ya hau to an bashi ne abin da ake ce masa ya masa tamliki ya miƙa masa ne wa kunu ma'ana kaunihi fi sabilillahi anna ar-rajula kana ma'anar haka shi wannan mutumin da sayyidina Umar ya bashi dokin nan asali ne yana cikin sojojin musulunci sojan musulunci ne fa'ala al'amru bi tamlikihi ila annahu fi sabilillah to sai ya kai sayyidina Umar ya dauki wannan dokin ya bashi soja ne shi na musulunci sai sayyidina Umar ya dauki dokin nan sai ya bashi da ya bashi wannan dokin ya bashi shi ne maƙasudin sayyidina Umar tun da shi soja ne idan za a tafi yaƙi na musulunci ya rika ɗaukan dokin nan ya amfani da shi amma ne ya ba shi shi kyauta bai hana shi idan zai tafi kasuwa ya hau kayansa ba ya ji. idan zai je sada zumunta ya hau wannan dokin amma dai asalin makasudin da yasa aka bashi to ya bashi ne saboda shi sojan musulunci mun fahimta kamar yanzu misali ɗalibin ilimi ne sai ka ɗauki babur sai ka bashi yana zuwa makaranta a samaru daga nan tudun duku sai ka ɗauki mashin sai ka kira shi sai ka ce na ganka kai ɗalibi ne kuma na kana shan wahala ba bodin kake ba ba kwana kake yi a makaranta ba na kullun yanzu nawa kake kashewa kullun zuwa da dawowa daga nan zuwa samaru so daga ga mashin din nan na baka ka rika zuwa makaranta da shi na baka shi kyauta ai ya ce masa makaranta ko ko ba ce rika zuwa makaranta da shi ba ha to yanzu zai je gaida wani asibitin shika ba zai hau mashin din ba zai hau zai je kasuwa ya yi cefa ne zai hau ko ba zai hau ba zai hau amma asalin don me aka bashi don ya rika zuwa da shi makaranta kun fahimta to shine sai yake cewa fa ne bi zalika bi i'tibari maqsudi to saboda asalin ma'anar abin manufar da ta sa aka ba shi yasa sai aka ce hamaltu ala farasin fi sabilillah amma ba ana nufin kawai sai za a yi jihadi zai hau dokin ba ina jin kuna gane wannan abin da al-imam ibn qiqi yake so ya fitar mana fa innal maqsuda bi tamlikihi an yasta'milahu fi ma adatuhu an yasta'milahu fihi sayyiduna umar ya bashi wannan dokin ne domin ya amfani da shi a cikin abin da a al'ada ana amfani da wannan dokin doki ana abubuwa da yawa da shi za a hau aje jihadi da shi za a hau aje kasuwa za a hau aje ofis ko duk za a je sannan kila in za a yi tsira wanda ya halatta zai hau ya tsira da wannan dokin kaga ba jihadi kawai zai yi da shi ba to amma tun daga maksudin da ya sa asali shi soja ne aka ba shi wannan dokin to shi yasa sai aka ce hamaltu ala farasin fi sabilillah mun gane to wa inna makhtarna zalika al-imam al-daqiqi yace mun zaɓi wannan fassaran ne لأن الذي حمل عليه أراد بيعه domin wanda aka ba dokin gashi yana son ya da dokin jihadi ne kawai zai siyar ba zai siyar ba kenan sayyidina umar ya ba shi dokin kyauta ne amma ya ba shi ne asali saboda shi soja ne sojan musulunci kuma a wancan lokacin shi ke hawa doki ya je jihadi to amma bayan jihadi ana wasu mu'amaloli da doki ana biyan bukatu da yawa da doki to sai na umar sai ya bashi wannan dokin kyauta walam yunkir zalika ko walam yunkar zalika da zai sai da dokin ba a ce masa kai ya saida ba walau kana alhamlu alaihi hamla tahbisin lam yabi da a ce an bashi dokin ne kawai na jihadi ne to da ba zai sai da dokin ba to shi yasa sai malaman mu suka ce hamlu ɗin nan ne akwai abin da ake ci mishi hamlu tahbisin akwai kuma hamlu tamliki kayan jihadi idan ka ɗauka ka ba soja sojan musulunci to kala biyu ne akwai abin da ake ce ma hamlu tamlik hamlu tamlik ka ba shi a matsayinsa na sojan musulunci idan za a yi jihadi na musulunci amfani da wannan abin da ka ba shi amma ka bashi kyauta duk abin da ya shafi rayuwarsa ake amfani da wannan abin zai iya amfani da shi wannan shine malamai suke ce masa hamlu tamlikin kenan mun gane akwai hamlu tahbisin hamlu tahbisin waƙafi ne sai mutum sai ya ce to wannan dokin nawa na ɗauke shi a matsayin wakati na ba da shi amma wani kai za ka riƙa kula da shi a matsayinka na soja na yi wakafinsa ko da ba kai za ka je jihadi ba idan akwai wani sojan musulunci da zai je jihadi to ka bashi wannan dokin ya hau to wannan shine ake ce masa hamlu tahbisi annabin bai halatta ya saida ba domin ba na shi ba ne. kun fahimci bambancin su mun fahimci bambancin su sosai na farko hamlu tamliki ga makasudi za a rika amfani da shi wajen jihadi amma wane soja ne sai aka ce to gashi an bashi kyauta aka baka wannan dokin amma makasudi asali saboda kai soja ne ba a hana ka kai amfani da wannan dokin a abin da bai shafi jihadin musulunci ba mun gane sai hamlu tahdisi dokin nan na ba da shi a matsayin waƙafi fi sabilin lahi amma wane tun da kai soja ne ka kula da shi ka kula da lafiyarsa ka ba shi abinci sannan in za a tafi jihadi aka ce da kai a cikin sojojin jihadi wannan tafiyar da za a yi ka hau in kuma shugaban musulunci ko kwamanda ya ce ba da kai za a ba amma ga wani sojan shi kuma bai da dokin da zai hau to ka bashi wannan dokin ya hau na biyu ba zai taba sai da shi ba amma na farko an bashi ne in ya yana da bukata wata rana shi kenan sai ya siga ina jin kun gane bari in buga mana misali wancan misalin ɗalibin da na buga ke kai ɗauki mashin sai ka ce wane kai ɗalibi ne kana karanta kaza a jami'a na ga kana shan wahalar tafiya ga mashin ɗin na baka shi in za ka je makaranta ka tafi da shi makaranta kuma naka ne to wannan ya ga dama idan gari ya zafi aka zo za a yi registration bai da kuɗin registration ya dauki doki ya ɗauki mashin ɗin shekiyar ba sai ya faɗa maka ba domin ka bashi kyauta har da takaddun za ka bashi shi ne ake ce masa hamlu tamlik hamlu tamlikin kenan shi kuma na biyu sai ka ce kana zuwa makaranta to wannan mashin ɗin gashi sabo ne fil na siyo shi gashi ka rike a wajen ka idan za ka tafi makaranta ka riƙa zuwa makaranta da shi amma ba na baka bane na ba dukkan ko da kai ma kayi graduating to wani kuma zai ci gaba da amfani da shi amma da Allah ka riƙa kula da shi kuma ka riƙa hawa lokaci lokaci ka riƙa masa juyi sannan lokaci lokaci kai za ka riƙa zuba mai to na biyun ba zai siyar ba domin an yi menene nan hamlu tahdisin ne ba shi aka ba ba an ba dukkan wani ɗalibi ne amma shi ke kula da wannan mashin ɗin mun fahimci ina so mu fahimci fikin hadisi ne sau daga nan hamlu tamlikin na umar ko hamlu tahdisi tamlik yayi shi yasa ne shi yasa gashi yanzu yana sanya siya shi wanda aka ba doki sai kawai ya ga zai sai da kayansa mun fahimta shi kuma sai na umar da ya ce zai sai da ya ga zai sai da dama yana ta bai kula da shi sosai ba sai sai na umar ya ce to bari ya je ya siya amma da ya je siyan sai ya ce to a siyar masa a banza a siyar masa da rahusa in ya kamata a sai da wannan dokin dubu hamsin ne to shi ya ba da naira dubu sha biyar ko dubu goma shi kenan sai a bashi dokin kaga ya dawo da kayan shi gida ke to wannan shine shine abin da al-imam da id yake son mu gane cewa abin da aka yi a nan hamlu tamlik ne ba hamlu tahbis ba in hamlu tahbis ne ba za a ciyar ba wakati ne ai mun fada a hadisin bayan an ce mana la yuba'u wa la yuhabu ko ba za a sai da wakafi ba ba a sayi da wakafi sai inda muka kawo ka'idar siyar da shi za a siyar domin a ce wani abu mai amfani a makwafinsa mun gane to wannan hadisi bayan haka mun ji abin da limam din da kai ya ce manzon Allah sau sama a wani hadisin ya fito mana da wannan misalin ai ya ce mutumin da ke kyauta ya kwace kamar kare ne to manzon Allah sau sama ya ce mana a hadisi a wani hadisin shi ma na ibn abbas ne al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da shi manzon sa ne ce laysa lana masalu sau'i mu musulmai ba mu da mummunan misali na allazi ya'udu fi hibatihi mutumin da zai dawo ya kyauta ya dawo ya kwace kalkalbi yarji'u fi qai'ihi kaman kare ɗabi'ar sai amai ya dawo ya lashi ba mu da wannan ɗabi'a ba a fatan musulmi ya ɗau wannan misalin a ce musulmi ne kama da kare kama da kare kawai a kamanta ka da kare aibi ne domin kare Allah ta'ala ya ɗauke shi a matsayin dabba da aka buga misali da ita kuma mummunar dabba dabbobi guda uku a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misali da su kuma dukkaninsu misalai ne mummuna na farkonsu shine kare an buga misalin malamin da bai bin Allah ga tsabagen karatu amma sai ya aje sa gefe guda ya bi son zuciyarsa wannan Allah ta'ala ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas sannan na biyu alaihi alaihi Allah madaukakin saki ya buga mana misalin ce ce قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل alade kenan sannan na uku su جاكي إيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الهمار يحمل أسفارا نامن تا أقوي نهود سوني بري بري سوني نهود أوتشن آية من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت على دي كان أبنا بري to waɗannan dabbobin guda hudu suna cikin dabbobin da Allah ta'ala ya buga misalin ƙasƙanci da lalacewa da su shi yasa wani mai hikima yake cewa alkalbu ahsanu ishratin وهو النهاية في الخساسة ممن تعرض للرئاسة من قبل إبان الرئاسة يكتوى الكلب كري أحسن عشرة يا فكر رايوة أما وهو النهاية في الخساسة مسني كريشين كرشي أقد أنش في يدوى ممن تعرض للرئاسة fiye da mutumin da ya nemi shugabanci min qabli da 'asa tun bai cancanta ya nemi wannan shugabancin ba kare ya fi shi mutunci kare ya fi mutum hankali ya fi shi iya zamantakewa idan ne idan mutum bai cancanta ya zama shugaba bai nemi shugabancin to kun ga kare ce to shine al-imam ibn hajar shi yake mana sharhin wannan hadisin a cikin fathul bari yake cewa ai la yanbaghi lana ma'ashara al-mu'minina annabin sama yana cewa bai kamata ba mu mummunai an nattasifa bi sifatin zamima mu siffantu da siffa wacce take a yushabihu yushabihuna fiha akhassul haywanati har ya zama mafi kaskancin halitta a cikin dabbobi ya kama da mu fi akhassi ahwaliha a cikin mafi kaskancin yanayin dabbobi kare shi قال الله سبحانه وتعالى ألا ينا شيوا lilladina la yu'minuna bil akhirati masalus sau'i walillahi masalul a'la kafarai waɗanda ba su imani da Allah ba su a lahira suna da mummunan misali amma Allah ta'ala shi yake da misali madaukaki kaga ashe waɗanda suka cancanta su zama suna da mummunan misali mummunar kama su ne wa su ne amma musulmi ba a tsammanin ya zama yayi kama da wata mummunar sifa wadda shari'ar musulunci ta ce mummuna ce ba a tsammani ba a tsammanin kai kama da kare to kare shi ne wanda in yi amai sai ya dawo ya lashe ama to misalin mutumin da zai yi kyauta ya dawo ya kwace kyautarsa to kamar misalin kare ne ya amai sai kuma karen ya zo ya lashe amansa a nan akwai abu biyu amai mummunan abu ne akwai malamai a cikin mazahib da suke ɗauka kamar a mazhabin shafi'iyya amai na ne amai jasa ne a mazhabin shafi'iyya a mazhabin shafi'iyya sun fi kowa tsanani a game da abin da ya shafi tsarki ha al-imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala yana cewa ya gode ma Allah da mazhabin al-imam malik bai zama yana da tsanani a game da abin da ya shafi tsarki ba kamar mazhabin al-imam shafi'i mazhabin al-imam shafi'i akwai tsanani a game da tsarki abin da ake ɗaukar sa ba najasa bane a mazhabin al-imam malik a mazhabin al-imam shafi'i najasa ne to amai a mazhabin shafi'iyya najasa ne yadda idan bawali ya taɓa jikin mutum sai ya wanke to haka idan amai ya zuba a jikin mutum ba zai yi sallah da wannan aman ba sai ya wanke haka yake a mazhabin shafi'iyya to kaga na farko na to ko da baka dauki amai a matsayin najasa ba wane ne yake son a ga amai a rigar shi ko kuma wane ne yake son a mishi amai a cikin kwanan abincin shi wane ne ya daga hannu kun ga babu anan ko to kaga ashe amai mummunan abu ne na biyu kare kare mummunan halitta ne annabi sama a hadisi sahihi yace laula annal kilaba ummatun min al-ummi la amartu bi qatliha da karnuka ba sa cikin al'ummatan da Allah ya halitta to da sai in ce duk inda aka ga kare a kashe sannan manzon sama yace mana al-kalbul aswadu shaytanun bakin kare shaydan ne lalataccen halitta ne kaga kare dai ga baki daya bai da wata kima kimarsa ita ce kawai a wajen farauta in ka cire farauta to kare bai da wani aiki kuma sai kuma gadi sai gadi shi kenan aikin kare amma mummunan halitta ne shi sannan ba a yanka kare a ci ba hmm? shi ne ba haushi yake cewa me farkon karin magana wai kare da gudun layya ana layya ana kama raguna farare bakake wani zai kare kama gudu to wa sa da shi kare ko garke nawa ake da shi a layye da shi ba a layye da shi ba kaga bai da amfani to sai manzo sama sai ya hada mana biyu kamanta aikin da mutum zai yi na kyauta ko sadaka sai ya dawo ya kwace kyautarsa ko sadakarsa to irin aikin kare ne sannan aikin karen nan amai ne amai abin kyama kare abin kyama duka biyun abin kyama mun gane ai to shine sai yake cewa wala Allah haza watakila in ji al-imam hajar ya ce wannan misalin da mazan sama ya buga mana na kare da aman shi ya kasance fi zajri an zalika ablaga fi an zalika wa adalla ala tahrim kila wannan misalin da aka buga mana ya fi tsanantawa ya fi sa a kyamaci wannan aikin fiye da me fiye da min malau kala da annabi sama ya ce la ta'udu fil hibati kar ku yi kyauta ku kwace wanne ya fi tsanani wanda ya kyauta ya kwace kamar kare ya amai ya lashe kar ku yi kyauta ku kwace wanne ya fi tsanantawa na farko na farko da aka faɗi kare aka faɗi aman kare aka faɗi lashe aman kare ya fi muni fiye da ka ce kar ku yi kyauta ku kwace wannan kamar da sauki a ciki wani sai ya ɗauka ai ba wani abin nan ku dube yadda Allah ta'ala da zai mana bayani kan zina haka irin wannan uslubin yi amfani da shi ta ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqrabu zina kan ku sake ku kusanci zina domin zina innahu kana fahishatan lallai zina ta kasance wani mummunan zunubi ne wa sa'a sabila kuma mummunar hanya ce kaga ya fi tsanani fiye da da aka ce me wala taznu ku yi zina sai wani ya ɗauka ai abu ne mai sauki irin sani Allah ya amfani da shi a wajen giya ya yi halladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu sai aka ce rijisun min amali shaitani ƙazanta ne irin na aikin sheɗa kuma sai aka ƙarfafa sai aka ce cani bu irin shi aka yi mana amfani a wajen gulma cin naman mutane kaga bahaushe ma haka yake cewa a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi can? yanzu ɗayan yana son ya ɗauki ɗan uwansa ya mutu gawa ya riƙa yankan namansa ɗanye yana ci to haka haka gulma take kamar kana cin naman dan uwanka ne ya mutu kuma danyen nama domin ai ba gasa mutum za a yi ba danyen yake shi to ire-iren waɗannan misalan shari'a na amfani da su a matsayin a hana yin abu sai a kamanta wannan abin da wata mummunar ɗabi'a ko mummunar wata halitta wata mummunar halitta daga cin halittun Allah to shine sai yake cewa wa ilal qawli bi tahrimi ruju'i fil hibati a game da haramcin kwace kyauta ba da an tukuba ba bayan an anshi kyautar to wannan ƙaulin na cewa haramun ne zahaba jumhurul ulama malamai da yawa suka tafi akan cewa haramun ne mutum ya kyauta bayan har wanda kai ma kyautar ya ansa ba da an tukuba ba bayan an anshi kyautar kuma ka zo ka kwace to jumhurun malamai sun tafi akan cewa haramun ne mafi yawancin malamai in an ce jumhur kamar ka ce casa'in da biyar a cikin ɗari kaga biyar me me za su yi biyar me za su yi kaga ba su da yawa to kashi casa'in da biyar na malamai sun tafi akan cewa in dai kama mutum kyauta har ya ansa to haramun ne ka dawo ka kwace kuma wannan kyautar illa hibatal walidi li waladihi jam'an بين هذا الحديث وحديث النعمان الماضي Ya ce sai dai kyautar da baba zai yi baba ya halatta ya kyauta ya kwace kyautarsa in yi ɗansa kyauta ya ce domin a haɗa shi da hadisin annu'man ibn bashir wanda shi a cikin sahihul bukhari ya gabaci wannan hadisin amma mu kuma a nan yadda al-imam al ya kama na shi sai a gaba za mu karanta shi a sati mai zuwa in Allah ya kai mu kyautar da baba ke ma ɗansa to ya halasta baba in ya ma ɗansa kyauta ya dawo ya kwace domin dama da dukiyar baba da dukiyar dan da da dan din na baban yi da dukiyar baba da dukiyar dan da shi dan <coughs> duk kayan baban so daga baba na da damar da zai fi a cikin dukiyar ɗansa to dan ya bashi kyauta ya dawo ya kwace ba laifi bane kuma nassun hadisi ya tabbatar da haka kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala amma kai ma wani kyauta ka dawo ka kwace <coughs> mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa haramun ne amma an samu wasu malamai suka ce makaruhi to kaga dai kaulin jumhuri shi yafi ga hadisi ku duba munin aikin da aka ce ba kare ba wace fatan ya zama kare الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى أتشل تافن سأل إلام بفوائد عمدة الأحكام يكي تيمانا muni amanta tasaddaqa bi shay'in an hana mutumin da yayi sadaka da wani abu aw akhrajahu fi kafaratin ko kuma ya ba da wannan abin ya fitar da shi a matsayin kafara kafara akwai kafara sadaka ko mutumin da ya rantsuwa eh, an bashi damar zai iya ciyar da muskinai uku ko zai iya tufatar da eh, ba ma sharati matakin ba uku ba goma ko ya musu tufafi kowa ya masa riga da wando a najeriya kenan ya masa kano state ko kuma in ya ga yana da ɗaruwa ruwa ya musu jallabiya ya ce kowa je nemi wando ko to kaga an ce ai haka ai to in mutum ya fitar da irin wannan sadakar ta kafara au nazrin ko kuma ya bakance ya ce zai yi kyauta da wani abu in Allah ya masa wani abu sai Allah ya masa wani abun kuma sai ya fitar ya bada to an hana shi wa nahwi zalika min alqurbati ko makamantan waɗannan daga cikin abubuwan da ake dan neman kusanci da Allah an yashtariyahu mimman tasaddaqa bihi alaihi ya dawo kuma ya ce siyar mu ya halasta ka ba mutum sadaka to ba a san kuma ka zo ka ce ya kawo ya siyar maka ba za ka ce kawo ya siyar maka ko ka yi ka fara mutum ya rantsuwa sai kuma ya fasa yin abin da ya rantse a kansa to dama ya ɗinka musu jallabiyoyi ko ya siyo musu jallabiyoyi kila hajja gumama ne irin da ake tara a bakin masallaci hajja gumama ai akwai masu kyau ko to ya siye musu su goma yana siya kuma sai ya ce to sai ce to da Allah su kakkawo duk zai su siya an hana Kar ya ka ba su sadaka shi ce domin wani nau'i ne na wayo mun gane ai shine sai yake cewa shine yake cewa falaw warithahu minhu fala man'a minhu amma idan gada yayi bayan ya sadaka da abu sai kuma ya gada to wannan ba laifi bane misali mutum ne yana da ɗan wa ko kani shi sai ya ba ɗansa sai ya ba wannan dan uwan nasa kyautar gida shi wannan dan uwan nasa wa ko kani shi kenan sai ya mutu sai aka yi a cikin waɗanda za su iya gadarsa haddashi sai kuma wannan gidan ya faɗo shi ne kasansa to ya halasta ya ɗau wannan gidan kaga ai ba su yayi ba a wajensa amma da da ya bashi wannan gidan shi kenan yana da rai sai kuma ya dace ce da Allah wa na kasiyar mun da gidan nan mana bai halasta ba in ji al'imamu ibn al-mulaqqin gwaggwadon abin da aka fahimta a cikin wannan hadisi domin nau'i ne na wayo domin kage yanzu misali idan ya tashi zai siyar masa me zai zata zai masa ba shi ya ba shi gidan kyauta ba shi ya ba shi gidan kyauta wanda ya baka kyauta ka zo ka ce kuma siyar min yin tsammanin ka dan Allah zai siyar maka da tsada hmm? zai siyar maka zai siyar maka da da tsada ba zai siyar maka da tsada ba zai maka arha to shi yasa sai shari'a sai ta ce kamar wayo kake yi ka dawo da dukiyar ka bayan ka riga kai sadaka da ita to shi yasa sai aka hana shi yasa manzon sa ce la tashtarihi walau a'takahu bi dirhamin siya wannan dokin da ka riga ka bashi kyauta ko da ya ce kawo naira ɗaya ne in baka ga dokin naira ɗaya ai ka kyauta ya baka kenan an dawo raddul miyahi ila abari ha kenan an mai da ruwa rijiya kenan mun gane to shine sai al-imam al-munaqqin yake cewa wa kadhalika law intaqala ila thalith haka nan da za a ce ka masa kyautar sai shi kuma ya je siyar ma da wani sai ka gani a wajen wancan mun gane to shi ma ya halasta wannan ya halasta ko dai ka gada ko kuma ya siyar ma da wani can daban ba haɗa baki ku kai da wancan ɗin ba shi ya siyar kai kuma ka je ka gani misali kai ne sai ka ba wani kyautar mota shi kenan shi kuma gari ya zafi sai je siyar da motar nan kai kuma kawai sai ka je wajen da ake siyar da mota sai ka ga wannan motar dama kila akwai wani tambayi kila kai lauya ne ka sa MBA ko kuma kana da kila ma'aikacin jami'a ne ka sa A su ta a jiki ba a cire ba ko kuma kila kai soja ne ka sa wannan tambarin kana zuwa sai ka ga motar ka wadda ka bada ita kyauta sai ka ce a ah, alhaji wane ya wannan motar fa sai ce a ah, ai wane ne ya zo ya siyar mana da ita wane kaza sai ce mm, to shi to anan ya halatta ka siya mota saboda me ta tashi daga wajen wanda ka ba kyauta ta tafi wajen wani to anan ya halasta ka siya domin shi nan yanzu cinikin Allah da annabi za ku yi eh sai yadda kasuwa ta kaya amma wancan da ka ba shi kyauta ka ce kana son ka siya a wajensa ka ga me zai yi yana kallon ka yana tuno abin da ya faru da me ya faru da shi sai ya baka motar nan ko kai ka ba shi fan motar nan to kaga zai tunanin ya siyar maka da a banza to to shi yasa sai aka hana mun gane to wannan magana da al-imam ibn al-mulaqqin yake na a game da haka to a cikin wannan hadisin dama dama dama mun fara faɗin cewa ita kyauta ta kasu gida biyu akwai kyautar da ake yin ta bi'iwad li gardi iwad irin kyautar da da matasa suke yi ya ga wata yarinya yana so shi kenan sai ya rika kai mata toshi kaga toshi ai toshi ba dan Allah da annaba ake ba ko ba haka bane eh mana ai ba dan Allah ake toshi ba domin haka nan ba zai gante ba ta ba haka kyaututtukan da zai rika ba kanninta duk ba dan Allah bane kun fahimci in ce ba dan Allah ba kun fahimci abin da nake nufi yana da manufa a ƙasa ko yana da manufa a ƙasa to irin wannan kyauta ita ce ake ce mata alhiba li gardi sawabi ko li gardi kyautar da ake yin ta da niyyar wani abu ya zo ma mutum na sakamako ko kuma kyautar dan uwan ƙauye ya kawo ma dan uwan shi na binni kyauta zai taso daga ƙauye shi kenan sai ya ɗan haɗa 'yan ƙwayayen zabinta eh, da barkono da daddawa shi ke ne ya taho da su ya zo binne kwana biyu zai yi kwana uku zai yi burinsa ranar da zai tafi a sai masa a atamfan matarsa ko a atamfofin matarsa a sai masa sabulu a sai masa omo ya kai gida ko to wannan ita ce ake ce mata alhiba ligarbis sawabi ko ligarbi iwazi to ita ce ita wannan malamai sun tattauna a kanta shin ya halasta mutum idan ya yi ta shi wancan matashin da ya nemi aure ya ta ba da toshi sai aka ce ba za a bashi ba aka kasa shi to ya halasta ya ce duk abin da ya bada a damasa da kayansa malamai sun yi saɓani kan wannan amma ƙauli rajihi ya halasta duk wannan hidimar da ya yi dama don manufa ya yi ta to manufarsa ba a kai zuwa gare ta ba burin maji sallah in ji bahaushe to ya ji hajji bai yi sallah ba to amma ya shi da kudin shi yake da so da ka an samo asar daga magabata da suke tabbatar da cewa ya halatta idan mutum yi wannan kyau irin wannan kyautar dama yi ne da niyyar a saka mashi sai kuma bai samu sakamako ba to ya halatta ya ce a da shi da kayan shi bata shiga cikin wannan hannun da aka yi ba so daga shi laisa kalban ya ƙi'u sun mai ya'udu fi qai'ihi shi ba a ɗauka sa matsayin kare ba kare ba ne shi wanda ya amai ya lashe dama shi tiƙa yake yi tiƙa yake yi abinci yake ci sai ya riƙa kayan shi a abin nan sai ya riƙa tiƙa irin na tinkiya mutumin da ya kyauta da niyyar wani abu ya dawo masa to tuka yake yi dama bai ba abincin ya shiga cikin cikinsa ba ya aje shi ne a makoshi sai ya rika dawowa yana tauna kayan shi yana mai da kayansa in ya ga bai samu wani abincin ba to shine misalin sa ana ina jin kun gane fikihun ai al-imam abubakar ibn abi shayba ya fitar da asari daga babban tabi'i sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala alimam imam sa'id ibn musayyib yake cewa man wahaba hibatan li ghairi rahimin falahu an yarji'a a malam yusibuhu mutumin da ya kyauta amma ba danginsa ya ma wannan kyautar ba kuma ya wannan kyautar ne da niyyar a saka masa sai ba a saka masa ba to ya ga dama ya dawo ya ce ya janye kyautarsa wancan ɗan ƙauyen dama ba wanshi ba ne ba gidan wanshi ya zo ba irin an yi zama ne kila irin zaman na makaranta kila shi sai Allah ya jefa shi ƙauye ko ya ci gaba da zaman shi a ƙauye ko kuma sun yi zama ne na makwabtaka shi nan sai ya taso daga garin su ya zo birni da ni ya kawo ma wani abokinsa ziyara da zai taho shi nan ya ce ma matarsa duk ƙwayayen zabinsa a tattara dama an yi sa a lokacin damuna ne zabi duk sun saki kwai yake duk a tattara aka tattaro ya ce banko nan nan tiya nawa ya rage aka ce ai akwai tiya biyar ya ce to a sa a ci da shi akwai daddawa aka ce akwai daddawa ta kalwa ce dai ko aka ce eh, ta kalwa ce ya ce to da a tattara ta aka sa a bakan leda shi ce ne taho binni ya taho binni ina barka da zuwa ya suwa ne ya suwa ne shi nan, ya kwana biyu sai zai koma gida zai koma gida shi kenan sai alhaji ya raka shi ya ɗauke shi a motar shi shi kenan sai kai shi tasha da ya kai shi tasha sai ce ce ce ce ce ce to a gaida suwa ne a gaida suwa ne a gaida suwa ne ko kullum mota fa ya ga alama ba zai biya shi ba to malamai suka ce yana da damar sai ya ce alhaji akwai bayani koma gida kenan sai a koma gida ana koma gida sai ya ce to ina daddawan nan ina kwannan nan ina kwan a haɗa mu kana zan mai da shi gida an ba shi dama dama ya kyauta ne da niyyar a taka masa to ya ga babu ba riba uwa kuɗi ba bata fito ba to kaga shi kenan sai ya karɓi uwa kuɗin shi ya tafi dama tunanin shi in hidimar da yin nan ta bankuno da daddawa da kwannan ta dubu biyar ce to shi yana tsammanin in zai koma gida ya koma da dubu goma haka ne ko to sai malamai suka ce babu laifi in ya ga dama ya ce a tattara mashi kayan shi ya fasa kyauta in ji sayyiduna sa'id bin musayyib rahimahullah ta'ala wannan asari ne sahihi sannan sayyidina umar bin abdul aziz rahimahullah ta'ala ɗaya daga cikin shugabanni masu adalci da aka yi ya ce man wahaba hibatan duk mutumin da ya kyauta falam musab alaiha sai ba a taka mushi da wannan kyautar ba wa da an yarji a fiha kuma ya yi nufin ya koma ya ce a ba shi kyautar shi to fal yarji alaniyatan ghayra sirri ya fito balo balo ya ce a fili ya ce to a bani kyauta ta na fasa ba a boye ba so daga wannan ya ce a koma gida ina daddawa ta ina barkononuwa ina kwaina a tattara in koma zan koma da kana gida saboda me saboda dama na kawo wannan kayan ne da niyyar nema in samu makwafi to tunda babu makwafi alhaji ba ina ganin gara in koma da su gida ina ma kafin in kai ƙauyen mu akwai kasuwar da take ci yau sai in tsaya in sai da kaya a nan sai in koma da kuɗi na gida ko kuma kayan da ne niyyar samu a nan ne nufin sama ban sama ba in na same su a wannan ƙauyen in siya in kai ma matata in ji sai na umar na abdulaziz wannan shi ma asarin yana cikin al musallam na al-imam abubakar ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala sannan al ibn shihab na zuhri ibn shihab wato muhammad ibn shihab ibn muslim az-zuhri malamin al-imam malik shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma ya ce yarji'ur rajulu fi hibatihi mutum ya ga dama ya dawo ya kwace kyautarsa iza wahabaha idan ya ba da wannan kyautar wa huwa yuridu sawaba yana nufin a saka masa wala yarji fi sadaqatihi amma in sadaka yi to ba zai dawo ya ce a bashi wannan ba amma in kyauta yi da niyyar a saka masa kun ga fa'idar magana al-Imam al-Kirmani ko da ya kasa mana kyauta gida uku cewa akwai al-ibra'u akwai as-sadaqatu sannan akwai al-hadiyatu to ita al-hadiyya mutum zai iya dawowa amma sayyidina Muhammad ibn Shihab ibn Zuhri yace banda sadaka in ka riga kai sadaka to wannan ba za ka daka ce za ka kwace kayan ka dama ita dan Allah ake yi as-sadaqatu li ghadhi as-sawabi min Allah ana neman a samu lada ne a wajen Allah amma ita kyauta to akwai wannan kyautar da suke ce mata alhibatu li ghardi al ko li ghardi thawabi fi dunya yayi kyauta ne da niyyar a taka masa a duniya to bai samu sakamakon duniyan ba shikenan to da ya ce a bashi kayan shi babban malami al-imam ibn abdul barri rahimahullahu ta'ala yake cewa mazhabu malikin fil hibati lis-thawabi annaha ja'izatu mazhabin al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala a game da yin kyauta da niyyar a saka ma mutum halas ne ghayru maghdudatin idza shi shiru mana ghayru ba abin mayarwa bace idza ba hal mawhubu lahu idan wanda aka yi ma kyautar ya riga ya ansa kana lil wahibi mutalabatuhu bis sawabi minha wanda ya kyautar ya ga damar ya ce to a bashi kyautar shi in aka maka kyauta kuma ka fahimci cewa wannan kyautar tabbas ba kyauta ba ce ta kawai shi kenan to ka tsammayi cewa shi wanda ya maka kyautar zai dawo ya ce ka ba shi kyautar ka ba shi ka biya shi mun gane za rahimin min hukana aw ghaira rahimin shi al-imam malik a wajen sai ce ko dangi kama wannan kyauta ko ba dangi kama kyauta ba kun ga ya saba mawa ya saba ma maganar Eh, maganar abin da sa'id mil musajjib sa'id mil musajjib shi cewa yi banda ta dangi in dangin ka kama kyauta to ba ka da damar da zaka ce sai sun biya ka domin kamar wani hakkin su ne suka ansa amma shi al Malik sai ce hadda dangi kaga dama kamar misalin wannan dan ƙauyen da ya taso daga ƙauye ya zo binni gidan wanshi ya zo wanshi dama wani babban mai kuɗi ne ya zo ya kawo mishi kayan ƙauye shi kenan da niyyar shi ma a taka masa in ba a saka masa masa ba imam malik ya ce ya gana mai ce a bashi kayan shi ya koma da su gida mun gane ai <laughs> illa an ya kuna faqiran sai dai idan wanda aka makyautar dama talaka ne yara annahu da biha as-sadaqata alaihi shi dama da aka bashi wannan kyauta shi ya ɗauka sadaka aka masa kai ne kana da wadata sai ka kalli wani talaka sai ka ba shi kyauta amma tunaninka irin irin abin nan ne na girma ya faɗi wai raƙumi ya shanya ruwan kaskan eh, yan tsaci babban mutum ne amma sai ya ba wani talaka kyauta shi ma tunaninsa yana tsammanin talakan nan ya masa wani abu to shi ne alimamu malik yake cewa in ya kasance wanda aka ma kyautan nan talaka ne shi a ransa lokacin da aka miƙa masa wannan kyauta sai ya ɗauka sadaka ce saboda wanda ya masa kyauta ya fi shi wadata to a nan ba ba ba ba ba ba ban nan falasawa ba alaihi na izi. kada wanda ya kyautar nan ya tsammani zai samu wani abu a wajen talakan nan domin talakan nan shi manufarsa da ya ga an bashi wannan kyauta shi kawai ya ɗauka sadaka aka bashi sadaka ba za a zo a ce ya biya wani abu ba kuma wal mawhubu lahu mukhayyarun fi raddiha wanda aka ma kyauta shi kuma yana da zaɓi in aka masa kyauta ya fahimci cewa wannan kyautar da aka masa ba an masa ba ne kawai dan Allah a an yi masa ne dan manufashi shi ma ya saka to nan yana da zaɓi fi raddiha in ya ga damar ya mai da wannan kyautar da aka masa wane ya miƙo maka kyauta da ya miƙo maka kyautar nan sai ka fahimci ya maka kyautar nan ne ligar iwa to a nan take ka ga dama sai ka ce a'a wane na gode an sa kayanka saboda kada ya zo ya zama damuwa aw ita'il iwad minha in kuma ka ga dama ka ansa amma fa ka sani zaka bada makwafi mun gane ai wanda aka masa kyauta ya fahimci cewa kyautan nan da aka masa kyauta ce ta da manufa al-imam malik yace yana da zabi in ya ga damar ya ce unguwa ka ba zan taɓa ba ban su a na baka ne amma ya fahimci akwai fabi akwai bi baya to ya mayar masa da kayansa ya ga dama kuma ya ansa sai ya bashi makwafin mun gane to shine sai yake cewa haza ta tagayyar inda hu bi ziyadatin aw nuqsan idan aka baka kyauta ka ansa kuma ka fahimci kyautan nan da aka baka ta fa neman sakamako ce al-imam malik ya ce to sakamakon nan na kanka a nan idan kyautar da aka maka baka canza ta ba ta hanyar ƙara wani abu in fili ne kai ne. in kuma fili in fili ne kila ka rage ka je ka sai da wani bangare fa in ta taghayyarat da bi ziyadatin aw nuqsanin idan aka maka kyauta da nufin ana tsammanin za zaka saka sai ka ansa kuma ka je kai amfani da ita haka canza wannan abin da aka baka to kana lil wahibi qimatuha yawma qabidha al mawhubu lahu to sai ai kima tun da ka ka yi amfani da shi kuma sai ka fahimci daga baya cewa a dama ya baka ba don Allah bane kawai ya baka ne don wani abu don ka saka masa to a nan tun da ka ka canza wannan abin da aka baka kyauta to sai a kimanta sai a ga to gidan zai kai nawa ko filin zai kai nawa sai a kimanta sai ka mayar masa da kuɗinsa tun da kai ka ansa kuma ka fahimci cewa dama ya maka ya baka ne da niyar ka saka masa kuma ka je kai amfani da shi kuma kai ka ji a ranka cewa kai ba za ka saka masa ba to nan kawai sai ka biya shi filin shi kyautar da ya maka sai a kimanta ka daga ranar da ya baka sai a je kasuwa a tambaya nawa ne ake sai da wannan abun. sai a kima sai ka ɗauko kuɗi sai ka bashi mun fahimci wannan to waɗannan su ne kunce hukuncen da suke da alaka da wannan so daga malamai sun ce ya halatta a wannan na biyu shine alhibatul walidi walidihi kyautar da uba zai maɗansa wannan in mun zo insha Allah za mu ji a hadisi eh, hadisin hadisin gaba da za mu karanta insha Allah za a yi bayani amma akwai hadisi ɗaya da aka ruwaito shi daga Tawus Tawus tabi'i ne hadisi ne mursali yace ce manzo Allah sallallahu ya ce la yahillu li rajulin baya halasta ga wani mutum an yarji a cikin hibatihi ya dawo ya kwace kyautarsa bayan yayi illa alwalida sai da ya da sai baba idan ba ya ma ɗansa kyauta to ya ga dama ya dawo ya kwace in mun bar wannan insha Allah zuwa karatu na gaba za mu ji bayanan da malamai suka yi akan kyautar uba da ɗansa ya take ya ake yin ta sannan kuma ya ake a kwace wannan kenan to wani abu da ke da alaka da kyauta kuma yana da haɗari ita ce hadayar ummali kyautar ma'aikata wannan haramun ce asalin an maka makamaya kana da ofis kai ma'aikacin gwamnati ne kana da albashi da ake biyan ka sai kawai shi kenan kila custom officer ne kila kai dan sanda ne shi kenan kawai sai wani dan kasuwa shi kenan sai ya zo da buhunhunan shinkafa da buhun siga da kayayyakin masarufi na rayuwa shi kenan sai ya kawo maka to haramun ne ka ansa bai halarsa ka ansa wannan ana ce mata hadiyatul umman haramun ne karɓarta kana da albashinka wato abin da yake nufi nan yana nufin in wani kes ɗin shi ya zo shi kenan ka tuno da ya maka kyauta shi kenan sai ka kau da kai irin kyaututtukan da ake ma alƙalai ko da ba shari'a me yasa shari'ar musulunci a wasu mazhabobi kamar malikiyya al-imam ibn farhun al-maliki a cikin littafinsa da ke bayani akan alƙalanci yace ba a san alƙali ya rika zuwa kasuwa kasuwa alkali kai ya rika zuwa kasuwa da kansa saboda ne saboda kada a cika masa cefane ya zo wani waje shi kenan sai a zo sai a ce ga wannan eh? ya je siyan nama ana sai da kilo naira kaza ne sai a ce a zuba mishi kilo biyu shi kenan to kaga shi kenan ita kuma shi kuma shi kuma ita ta kuma zuciya akwai ta da daukan hoto a duniya ba abin da yake zuciya daukan hoto ta fi mara aiki shikenan ta dau hoton wannan mai nama shikenan nana nan ran nan sai gashi a gaban alƙali an kamo shi ya ci bashi ya dumu dumu ya cinye kuɗin mutane kaga alƙali shi ma ai ya ci to tunda ya ci ya za a yanke ma wanda ya ci hukunci kada an samu damuwa to shi yasa shari'ar musulunci sai ta hana hadiyatul ummat Dalibi a jami'a shi ke nan kawai sai dalibi ya zo dama an ba shi shine supervisor uh, uh, lecturer shi shine super wani lecturer shine supervisor sa kila a mataki na digiri da farko ko digiri na biyu masters ko kuma digiri na uku phd shine supervisor sa shi kenan ana fa a aiki shi kenan kawai sai ya je kasuwa dama mutum ne ma ban ma'aikacin gwamnati ne amma sai ya dawo ya ci gaba da karatu shi kenan sai ya ci ko boot azumi ya zo sai za ka gata na ai na kai gida na kai maka gida ne to bi halarci an saba me yake nufi a zo in ya ga wani kuskure na kwama ko na full stop ko kuma ya yi wani tarkibi ba daidai ba shi ke <laughs> a wuce an zo jarabawa ya ci sittin ya ce masa ai kawai eh ya mayar masa saba'in to bai halarta ba hadiyyatul ummali kenan a wannan munasabar mala abaka gumi yana da wani yana da wata hikaya da ya bada da ta faru da shi a rayuwarsa a cikin littafinsa waya I stand ya faɗi suna ni ma shi yasa zan faɗi suna malam Nasir Kabara malamin malam abaka gumi ya karantar da shi mala ya karatu a wajensa mala ya ce ya karanta littafin a shifa a wajensa da kuma wasu littafai a zamansa a Kano shi kenan sai ya kasance malam bara kabara dagaci mai anguwa ka daga wani mai anguwa ya mutu shi kenan sai aka naɗa malam ka kabara ya zama shi ne mai anguwa sai malam ka kabara sai ce wannan gidan na mai anguwa sai mai anguwa wannan mai anguwa ya fita dole iyalansa sai sun fita su kuma suka ce gidansu aka zo aka yi ta bincike shi ma na suka bari ce gidan gwamnati ne sau daga duk mai anguwan da aka naɗa shi zai zauna a gidan sau da aka su tattara ina su ina su fita shi kuma ya ce a'a su kuma dangin da ya'yan mai anguwa sun mai mutuwa suka ce a gidan babansu ne suka kawo shaidu aka fara shari'a shari'a ce zafi tun ana kotun kotun yanki a Kano shikenan sai aka bin tafa da aka yi malkodiyo sai aka ce ai ma gida na malam nasir sau da aka su fita daga wannan gidan su ba shi gida su kuma sai suka yi appeal malam abu kuma shi kuma shine giran kazi na jihohin arewa baki ɗaya a lokacin shi kenan sai aka kawo wannan ƙarar wajensa to kuma zagaye suke yi zagaye suke zonin suke yi sai su ga shari'o'in da suka shafi kano kaduna kaza sai a je gari ɗaya sai a yi su to sai gab da za a zagaye wannan shari'a su je kano su shari'a sai ga malam na tattabar ya zo gidan malam abaka gumi da ya zo gidan malam abaka gumi shi kenan suka gaisa lafiya lau a matsayinsa na malamin shi kuma gashi shi yanzu babban mutum ne dan malam bayan ilimi kuma alƙali ne alƙalin ma kuma babba malam nasir kabir ya shi ya samo su littafai ya kama malam abaka gome kyauta malam ya ce yana kawo littafan ya ajiye sai na fahimce shi ya ce yana fahimtar sa shi kenan ni kuma da zai tafi sai na ɗibi kuɗi sai na kimanta kuɗaɗen kuɗin waɗannan littafan sai ni kuma sai na kirgo kuɗaɗe masu ɗimbin yawa daidai adadin da kuɗin littafan nan za a siye su a kasuwa ko fiye da haka ma sai na bashi shi to kun ji kun ji yadda ake to har da ya ba da labarin yadda abin ya zo karshe sai da ya fito suka yi baran bara da ma'an Nasir Kabara in kuka je ku karanta littafin za ku gani malam ya nuna masa ya za a yana malamin addini ya zo yana neman ya bashi cin hanci kuma har ya rika neman cewa a bashi gaskiya alhali shine bai da gaskiya ya bari mai shari'a ta aikinsa to karshe dai aka dawo fada aka yi sulhu a da aka yi sulhu gwamnatin jiha ta ba ta ba shi alƙasu ‘ya'yan mai anguwa mai mutuwa aka ba su sabon gida shi kuma na suka bar aka ce an shi wannan gidan ya ci gaba da rike shi to kun ga dai hikimar alƙali da ya kawo mishi wannan shi kenan to kai ma idan aka fahimci haka aka kawo maka irin wannan kyautar to kai ma sai ka ɗauki wani abu in kana jin kunya ka iya mai da kyautar ka ce ba ka so a tafi da ita to kai ma sai ka ɗauko wani abu kwatan kwaci ka siya kenan ya kawo maka kunya ce ne ci shi kenan ya kawo maka kyautar riguna yana tsammanin wani abu biyo baya da ya kawo rigunan nan zai tafi sai ka cimanta rigunan nan sai ka ga nawa ne sai ka shiga ɗaki sai kai ka kirgo kuɗi ka kirgo kuɗi sai ka ce to gashi menene a tukwici ne mana ha tukwici ya fi kyauta yawa ka taba ganin inda aka yi haka ko tukwici ya daidai da kyauta a ina ake haka eh? yara ne aka aike su da sallah aka ce su je su kai fata rago fatan nan ba ta wuce ɗari biyar nawa ake ba su naira talatin ko naira ashirin sai shi kenan an ka maka fata ka fahimci akwai manufa shi kenan sai ka ce to gashi ka ɗauko ɗari biyar ka ba su har ka ce fata shi kenan ka ga an yi ɗaya da ɗaya ce to wannan hikima ce ta zamantakewa mu muna da takatsantsan a game da irin waɗannan kyaututtukan gaskiya suna da haɗari a rayuwa nau'i ne na cin hanci da rashawa da su suka kashe ƙasashen al'umma manzon sama kuma ya yi tsinuwa a game da cin hanci da rashawa la'anallahu rashiya wal murtashiya Allah ya tsine ma mutumin da ke bada rashawa da kuma wanda ke cin rashawa wanda za a zo a bashi so da kada mu zama muna karban irin waɗannan kyaututtukan mu zama muna taka tsantsan game da su wanda ya kawo su ma ka masa fada ka masa wa'azi ka tsoratar da shi Allah ya daina kawo irin waɗannan abubuwa shi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mas'alolin da suke mala yake ka ba ba karatun fikihu muke yi zan tsantsa ba muna faɗin ma'anonin hadisin amma da duk na hadisan kamata yi sai ai wata ana bayani a kansu hukunce-hukuncen da suke ɗauke da su masu nauyi na mu'amala so daga amma za mu ci gaba da tafiya akan haka in mun karanta hadisi ɗaya mai karatu akan haka mu faɗin yan hukunce hukuncen da suke da alaƙa da shi Allah ya taimake mu ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah subhanahu ta'ala ya taimaki shugabannin mu wannan yake cewa malam kamar wanda ya wa kanwarsa hijabi don makaranta sai ta daina zuwa saboda haka sai ya ce ta ba wata daga cikin 'yan uwanta wacce take zuwa ya hukuncin haka a'a ya kyale ta da kayanta sai ya ba wacce. Eh, kai ya kwace ya ba ta ya ban mata shi nan ya ba ta zuwa hijabi makaranta ba ta sa to ya kyale ta sai ya ba wata ya siyan ma waccan wata ɗin daban shi ke na mai hijabi saboda kai ya shiga cikin wannan matsala tunda ita ba ta sa shi ke na a kyale ta in yana da faɗan da zai mata ya sa ta tilasta ta sawa shi ke da in ko ba za ta sa ba to ya siyan ma da waccan ya siyan ma da wata ya siyo ma wata kai ita waccan ƴan uwar tata ya siyo mata nata na daban amma ita kai ya ansa ya kyale ta da shi saboda kai ya shiga cikin wannan hannu na'am wa alaikum salam

shin za ta gaje shi kuma wasiya ya mata ai ba ai shi bace dama ko ba ai shi bace yar dangi ce yawa yar dangi ce yar wansa ce in dama ba za ta gaje shi ba shi kenan kaga ba wasiya ya mata ba kyauta ya mata ya mata kyauta ne a matsayin da ta yan uwarsa ba kuma yarsa ba ce ya halasta babu wani laifi a ciki wannan ta more hmm. eh? a ai kyauta ya mata yanzu wannan shi ya ciki ba magana sulufi ne dan ce gida ya bata to kaga gidan na ai mu san kila mai alhaji ne mai gidaje in gidaje goma yake da shi gida ɗaya sulufin gida goma ne ka gani so da ka bar shi a ya halasta tun da dai gida aka ce ya bata ba mu san irin gidan ba ba mu san adadin kuɗinsa ba da dai alƙalanci aka zo za a yi mu kuma alƙalai ne to kaga sai mu bincika wannan amma asalin fatawa ya halasta ya mata kyauta eh

kai ma ka wannan hukuncin ai yaushe za a zo a ce mutum ya zo ya ya zo ya faɗa abu ya ce gaban mutane ya ce zai bada kaza kuma ya ki badawa ni a nan gaskiya abin da na ɗauka shine su kansu waɗanda suke gayyata irin wannan taron su ne dolaye domin ko ake bari ku kwan ciki alhaji ya zo ya ɗau lasifika ya ce yana shafa ciki ya ce shi a matsayin shi na kaza ko honorable ko his excellency ya ba da kaza mutane me za su zata kila an ce shugaban kwamitin masallaci ne ko shugaban kwamitin makaranta shakwana ne wa ya ci kuɗi shakwana an bada da kuɗi ya cinye to kai ya za ka kai haka mutum ya yarda da wannan wannan akwai nau'i na dolanci gaskiya a ciki su wanda suka gaice shi ni su nake ɗauka dola amma asali ba da za a mutum ya zo ya muku ƙarya ya zai ce zai bada kyauta kuma zai bada kun san kuma ƙarya yake in ko bai bada ba daga ba ku zo kuma mutane bayani ku kira wani sabon lancin din lancin ne ba na tara kuɗi ba na tona asiri ya halasta E, ku yi bayani cewa to jama'a an zo an yi taro ran kaza ga watan kaza da wani da wani ya sun bada to amma tsakanin da Allah mun je sun ce su ba dama sun ce za su bada bane sun faɗa ne don ku to ku ji ba su ba mu ko sisi ba kada a ga wani malami ya canza mota a ce wannan kuɗin ya ci ya siya ko dama bai da mota a ga ya siya a ce kuɗin nan ne kuɗin lancin ne alhali ko titi bai sama ba to haka na faruwa na hmm. eh. Eh. Eh. ai wasu mutanenmu kowane sainin za ka yi wannan sainin na banza ne mutum ya yi kyauta bai bada ba a kai shi kotu akwai wannan doka a kotu a ce dole sai an ba sai ya bada to shi ke na kaga sun daure shi da yawa kuna da wannan dokar shi ke nan ku lauyoyi ne shi ke nan <laughs> wa alaikun salam hmm hmm, hmm. wannan na guda biyu na lata na eh. ɗaya sun fito da sama sai hmm. ta fahimci alamar shekaru ya hmm. tana da gida kima gidan zai sayi miliyan fitowa da dare ko ma nawa ne dai ƴaƴan ɗaya daga cikin sai ce ta ba wannan kyauta hmm. aka yi sai ake yi takarda kafin a kai wa mai anguwa an yi abin wanda sami sai ƴaƴan wacce ta haɗa kai da shi, suka biyo ta gida sun ka kashe a yi sun kashe kuma ta zagaya bayan gida suka yi hasar ta fara ne duk ce wai ta sai musu da wannan gida a akan su kama ka san sakamakon su kai ma mutumin da ya kisan kai <laughs> mutumin da ya kisan kai sai ai ba sai ka bai kuce wata kyauta a kyauta tana nan mana kyauta ba ta riga ta yi ba ba sakamakon kyautar bane har suka kashe ta in akwai bayyana dalilan da za su tabbatar da cewa shi ga shaida a hannunsa ko ita ga shaida a hannunta wadda aka yi ma wannan kyautar kyauta tana nan mana ba kyauta ta yi ba har kyautar da ta ma waccan din ita ta aka kashe ta ko sai ka ga wannan kyauta tana nan mana eh na'am eh. <laughs> na wanda ake nema aure ko ba zawara ce ai eh Eh. ai duka je ga baki ɗaya sunan abin da ya bada ba ta dace ba kyaututtuka ya mata amma shi ne manufarsa ita amma ya ta san manufar shi ko ba iyayen ake magana kai ba shi ya ta bada kuɗi ta ta cin kuɗi kuma manufarsa ya aure ta daga baya ta zo ta ce ba ta san shi ya ce a ba shi kuɗin shi ta ba iyaye ba shi ita ya ce ta biya shi kuɗinsa ba iyaye ce ta biya ta kuɗi ba a cin da dai dama ya ba ta ne da manufar aure kuma bai samu aure ba to in ya ce a bashi kuɗin shi ba za a yi laifi ba a to ko ba ita za ta aurar da ka waye ci kuɗi waye ci kuɗi kuma dan me aka ba da kuɗi ta ci kuɗi dan aure to shi kenan so da kai a mutunci dai kai ya ce a bashi amma nan mu fahimta kullum da Allah mu ji fikihun musulunci na da wani abu mai ban sha'awa fikihun musulunci yana karantar da mu abu kaza ya halasta kuma amma a gefe guda fiqhu suluk shi kuma yana koyar da mu wani abu shi ne da ake ce masa ka zama mutum mai karanci. in fiqhu ya ce maka kai kaza to suluki kuma na ce maka in kai kaza zai zuba maka da mutunci fiqhu ya baka dama fiqhu zai baka dama ya ce abu kaza halas ɗinka ne amma sai suluki sai ya ce maka da ka bar wannan abin mutuncin ka zai na zauna amma in ka yi shi mutuncin ka zai jibi wannan an samo daga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wallahi inna lanatruku 70 baban min al-halal khawfan min al-wuqu'i fi babin wahidin min al-haram yace wallahi mukan ba halal 70 mu sahabban annabi saboda muna gudun kan mu je mu fada haram daya halas ne duk halas ne abu kaza halas ne har guda saba'in to amma suna gudun kai ya jawo musu mutuncin su ya hibe shi kenan sai su bar wannan kofa su bar wannan abun guda saba'in so daga shi ne bahaushe ya samu wannan kaulin nata mai kyau da yake cewa ana barin halas don kunya to wannan magana ta bahaushe tabbas magana ce ta gaskiya akwai halas din da zaka bar shi don kunya so daga mutum an ya nemi aure bai samu aure ba ai duk wanda ka taba neman aure a wajen su ba ko ba su baka ba sun zama sirkanka a ka'ida ya kamata a ci gaba da mutunci to shi kenan me naka kuma ka ce sai an mayar maka da komai amma dai ya halasta ka ce a mayar maka in kai baka jin tsoron abin da zai biyo baya shi kenan nam kai ne na ƙarshe mu tashi insha Allah ba za ka siya ba ai shi ne nan ake magana a kai dama ai ba za ka siya ba ka riga ka masa kyauta shi ke in yana so to ya je siyar ma da wani sai ka je wajen wani sai ka siya wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in karatun mu na gaba yana da alaka da kyauta to da wanda yake tambaya sai ya bata sai an zo in an yi bayani akan kyautar da kyautar uba ga ɗansa da hukunce-hukuncen da ke da alaka da haka sai mu ji Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakka anta waliyuha wa mulaha wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah